الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasin bayan 'yan wasu watanni kwanan baya mun zo mun yi magana a nan akan abin da ya shafi laƙad kana lakum fi rasulillahi uswa yau kuma za a ci gaba ne da magana akan kan tawakkul ala wato shine dogaro da Allah muna roƙon Allah ya mana jagora cikin abin da za mu faɗi ya zama daidai ya babu dacewa da abin da shi yake so ya yarda da shi tawakkuli ɗaya ne daga cikin abubuwa da ake kira afu'alul fa'alul wato ayyuka da suka shafi zuciya kamar da akan tawakkulin za mu yi magana mun kasa takardar zuwa gida kamar zuwa takwas ko tara kashin farko shi ne hajjatul mar'i ila rabbihi bukata da mutum yake da ita zuwa ga ubangijinsa wannan bukatar za ta ja shi zuwa ga ya dogaro da allah tabaraka wa ta'ala abu na biyu da za mu yi magana shi ne fadlul tawakkuli wa azmihi shi ne falalar tawakkuli da kuma yadda girman shi yake abu na uku da za mu yi magana shine ar-rusul a'immatul mutawakkilin manzanni su ne jagororin duk wani mai dogaro da Allah to manzannin Allah su ne shugabanninsa na hudu shi ne za mu magana arziku wa alaƙatuhu bi tawakkul arziki da yadda alaƙar sai yake da dogaro da Allah sannan abu na biyar ita ce kawa'idun fi tawakkul ƙa'idoji da ake son bi a wajen tawakkuli da shi Allah ta wa ta'ala na shida na namazuj min an biya alaihi muskala. za mu fito da wasu abubuwa waɗanda za su zamanto misalai na yadda tawakkulin annabawa yake domin kowa ya ji da kuma kwakwafa da za a yi daga wannan abu na bakwai shine wajibul muslim na hawal masa'ib wal fitan wajibin mutum musulmi a yadda musifu suka bayyana da fitintunu ya ya kamata ya mai da kansa domin wani yana da alaka da tawakkuli abu na takwas shine asnafun nasu fi tawakkul yadda mutane suka rarrabu gida-gida a wajen dogaro da Allah ne sannan abu na tara wanda shine na ƙarshe fawa'idu tawakkul wace fa'ida za ka samu in ka dogara da Allah waɗannan abubuwa guda tara su ne za mu magana a kansu kuma Allah zai ɗauke mu lokaci duk da cewa kowane ɓangare muka taɓa ba sai mun kare shi ba amma dai ya kamata kowane ɓangare ɗin mu taɓa shi abinda muke so shine duk abin da za mu faɗi ya zama kai kana da niyyar ɗabbaka shi a cikin rayuwarka don wani shi ne ribar ka zo ka zauna kuma shi ne ribar wato ka saurare mu domin idan har ba za ka iya ɗabbakawa ba to kusan kuma jinka ba zai yi maka amfani ba saboda jin zai iya zama maka dalili a kanka ba zai iya zamantowa dalili gare ka ba don haka akwai buƙatar in ka ji abin yana da ɗan tsauri to sai ka rinka komawa wajen ubangiji kana cewa ya sauƙaƙa maka in Allah ya sauƙaƙa maka kullum ya sarin ne lima kulika aka za a ciki bari mu fara da hajatul mar'i ila rabbi buƙatuwar ɗan adam zuwa ga ubangijinsa ubangiji ya ba da shaida ya ce kulikal insanu da'ifa na halitta mutum mai rauni ne malamai sun tafi akan cewa raunin dan adam ya kai cewan ba zai iya sarrafa kansa ba sai an sarrafa shi ba zai iya yi kansa ba sai an masa ba zai iya amfanar da kansa ba sai an amfane shi gefe guda bai da ƙarfi bai wata dabara saboda haka sai abin da Allah ya don haka yana da buƙatar taimakon ubangiji shi yasa malamai suka ce asqadar Halk. wa a'zamuhum ubudiyatu lillah mafi samun tsarkin mutane da mafi girman ya zamanto bawa ga ubangiji domin dukkan abin da bawa yake da shi bai zaman tuwa cikakken mai arziki a gurin Allah sai idan ya mai da kansa shi bawa ne na Allah ne idan dan adam ya mai da kansa bawan Allah to zai zamanto cewa yana da bukata din zuwa ga Allah ta baraka wa ta'ala yace wa kullu ma kana al-abdu duk abinda bawa yake da shi na ƙarfi na lafiya na kuɗi na ilmi na duk abin da ka sani ɗan adam yake da bukata to zai zama a zalla lillahi shi wani kaskantacce ne kawai a gurin Allah mu ɗauka ka zama mai mulki mu ɗauka ka zama cikakken mai mulki mai kuɗi wanda lafazin ka zama cikakken mai mulki ma baya iya yiwa sai dai ka zama mai mulki amma ba cikakke ba tunda mulkin ba zai hana ka kai bayan gida ba ƙarfinka bai kai ka hana kanka bayan gida ba kuma ƙarfinka bai kai ka hana kanka jin yunwa ba kuma ƙarfinka bai kai ka hana kanka sha'awa ba akwai wani abu da yake iya sarrafa ka wasu malamai ma suka ce wani abu ne wanda shi ba a iya ganinsa amma ana jinsa amma yakan mayar da ɗan adam ba komai ba suka ba da misali mu ɗauki gyangyaɗi ko bacci da ƙarfinka da komai kana jin kai kai ne amma sai bacci ya lallasa ka ya yi maka kaca-kaca ko ba yadda ka iya wani lokacin ma har sai ya mayar da kai bakin gama ba ka iya kontrol ya wuya rinka zuba kuma da mulkinka da komai kuma da kudinka da lafiyarka wani yana nuna maka kai mabukaci ne zuwa gawa zuwa ga Allah duk wani tinkaho da dan adam yake da shi tinkahon yakan kare akwai wani lokaci ma da yakan same shi bai san yana duniya ba bai san yana lahira ba baya iya shi urin komai wannan shine baccin yayin da ka shiga bacci ba ka iya tuna a duniya kake ko a lahira kake sai lokacin da Allah ya dawo da me da numfashi ka farka kake iya ganewa amma lokacin da kake cikin bacci kana da bukata zuwa ga mai kariya shine wa shine Allah tabaraka wa ta'ala shi zai ce wa azamu iftiqaran ilayhi kana da mafi girman bukatuwa zuwa ga shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ko Allah da ya zama kana da cikakkiyar bukata gare shi wa a'zamu qadara shi ne yafi kowa girman iko dan haka kana da bukata zuwa ga shi Allah tabaaraka wa ta'ala shi Allah huwa samad kamar yadda ya zo cikin suratul ikhlas qul huwallahu ahad Allahu samad shi ne wanda ake nufi da bukatar yanzu in ka tara mutanen cikin masallacin nan ka tara su a ƙarƙashin mutum guda ka nuna shi wannan mutumin saboda ya isa yana mulki saboda ya isa ka cikar kuɗi saboda yana da ilimi ka tara mutanen nan da suke masallaci ka ce to kowa da safe ya kawo bukatarsa gurinsa za a yi faɗa da shi waɗannan mutanen kaɗai karka ɗauka mutanen garin nan na cikin masallacin nan kawai su yi layi da safe kowa ya zai jirga ma wani in ya zo kudi zai fara nema wani ba damuwarsa ke la ilimi ko ya ci jarrabawa wani kuma kawai gidansa ya gyaru wani motarsa wani wane ne kowa da irin abin da zai zo ya fuskanci Allah yana yana nuna maka dan adam yana da bukata zuwa gawa zuwa ga Allah dan haka in ka mika bukatunka zuwa ga wani ba zai iya ba ba wanda zai iya ɗaukan ka shi yasa ya zama as wanda kowa yake nufinsa da bukata kuma al-ghani bayan yana ya siffantu da shi ne wanda ake nufi da bukata to kuma yana da wadata kai kuma abin da ya hana ya hada ka fada da mutane baka da wadata amma inda kana da ita wata kila duk wanda ya tsaya zaka iya bashi to amma baka da ita ba ka da wadatar shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ya ku mutane bai ware kowa ba da shugaban kasa da gwamna da sarki da mai kudi da talaka da kowa dukkan su in ka hada su sune suwa annas yace ku din mabukata ne zuwa ga zuwa ga Allah wallahu huwal ghani Allah yake shine mawadaci ba kai dan adam ba yau ka duba za ka ga kwaro ne ka zo ka tona kana son ka yi gida za ka same shi a gargashin ƙasa can gidansa yake shi a can ma yake duk wannan duniyar da kake yawo cikinta kana shan iska shi ba ruwansa da ita yana can ƙasa sai da ka zo tonon inda za ka yi ɗaki ka same shi a gurin ka kuma yake kai masa abinci amma kuma kayar da yana ci kuma kayar da yana sha wake da wannan to ai ashe kenan idan dan adam ya wadatu da cewa ya sani shi mabukaci ne zuwa ga Allah to zai zama da sauki Allahu huwal gani amma shi ku Allah ya wadatu daga barin kowa bai bukata a wajen kowa yanzu in ka tattara mu dukkan mu 'yan Najeriya bukatar mu wajen wa ake turawa ko dai ka kai ta wajen shugaban kasa ko ko kuma ka kai ta wajen gwamna a jiha ko kuma ka kai ma wajen ciyama a local government ina Allah yake shi Allah da shugaban kasa da gwamnan da ciyaman din da duk wanda ma suke ji Allah ya ce na su gabarin su don ba su da komai fakirai ne matalauta ne mabukata ne don haka da kai da ciyaman da shugaban kasa da gwamna kowa bukatarsa gurin wa yake zuwa Wani yana nuna maka hajatul mar'i ila rabbih wato dan adam yana da bukata zuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala wa kullu ma siwahu faqir ilayhi dukkan wani da ka sani wanda ba Allah ba mabukaci ne zuwa ga Allah yanzu mutane kamar irin na ƙasar nan bai ban san wasu ba kowa gani yake in yi kuɗi ya hai shi yasa za ga cin amana yayi yawa haɗinci ya yawa a sana'o'inmu a ofisoshinmu na gwamnati haɗinci ya yawa a wurare daban-daban haɗincinmu sun yawa saboda mutum yana alaƙanta tsirarsa da kuɗi kowa yana danganta in ya samu kuɗi ya huta in dala in yanzu a jihar nan ta gombe in mun tambaye ka waye fi kowa kuɗi Ba za ka bada ko ba kuma sani ba ba ku sani ba to da Allah ya sa kun sani da zan faɗi wata magana amma tun da Allah ya sa ba ku sani ba to ba zan faɗa ba wa kullu ma siwa ku faqirun ilai dukkan wani wanda ka sani koma bayan Allah shi mabukaci ne a gurin Allah Ta baraka wa ta'ala saboda haka a gefe guda zunubanka da munanan ayyukanka da irin hargitsi da kake shiga na hatsarurrukan rayuwa ta wannan duniyar da hatsarurrukan lahira kuma da za a shiga nan gaba wanda in an mutu wala najata babu mafaka illa izuwa ga illa izuwa ga Allah so mu dauka waccar magana da muka yi ta kana da wadata duk da haka kai mabukaci ne zuwa ga Allah to kutse-kutse da ayyukan zunubai da shige da fice da yin can da wane ne da wane ne da matakin tafiya in shiga lahira aka yi aka tafi lahira ina kake tsammanin tsira kuma ta wajen wa kake tsammanin za ka tsira ta wajen gwamnan ku in an shiga lahira ta wajen shugaban ƙasar ku ko ko ta wajen ciyaman ɗinku tun da lokal ɗinku ɗaya in an je lahira za su fito yaya ta ina za ka fara ashe wala najata illa ila tsirar ma babu ita a lahira a wannan duniyar ma babu tsirar sai zuwa gawa saboda haka almar'u hajatu hajatul almar'u ila rabbi mutum yana da bukata zuwa ga ubangijinsa da yawa a cikin al'amura za ga dan adam wani lokaci ya kabbanta ya kai bukatarsa zuwa ga Allah amma babu inda ya kamata ka kai bukatar sai zuwa ga Allah farko Allah sannan idan wani ya shigo wani abu ne daban ko tawakkaltu ne ala Allah summa ilaika summa alaik wato farko dai tukunna Allah amma yau idan kun lura duk abin da ya faru fa gwamnati ake kira idan da Allah zai turo iska ta maka barna to daga dan jarida ya fara tambayar ka wa za ka ce ba za ka ce tallafin Allah ba tukunna na farko sai dai ka ce muna kira dai ga gwamnati ba haka ake ba to ina Allah ya kamata bukatar ka tafi da zuwa zuwa ga wajen mu yawa sannan sai ka raba ita gwamnatin to shi wanda ka fara dogaro da shi sai ya tilasta wanda kake nema kuma a gurinsa Allah bai ma amma karan farko tashin ka na farko me za ka ce da abin da ya faru da kai to muna kira dai ga gwamnati to waye ba waye ba fakiri ba zuwa ga Allah shi karan kansa gwamna hajatuhu ila rabbihi ne shugaban kasa hajatuhu ila rabbi haka amma me yasa kai ka fara tunanin wannan saboda haka Allah ya kamata ka fara da shi so wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane kafin mu kai ga tawakkuli muna da bukata zuwa ga Allah idan mun fahimci cewa bukatar mu zuwa ga Allah to ba inda za mu sauke ta yana ɗaya daga cikin tawakkulin da za a yi mashi Allah ta baraka. wa ta'ala to da na san halin ku in an jima kaɗan za a fara ce mana lokaci yayi shi yasa za mu fara yi a gurguje domin mu samu mu dire akan waɗannan abubuwa guda tara sai abu na biyu fadlul tawakkul ala Allah wato falalar tawakkuli ga Allah yanzu dai mun ji dan adam yana da bukata zuwa ga ubangijinsa falalar tawakkuli ga Allah wato malamai suka ce wal asbabul mujarrada sabuban da suka zabanto sun tubar da ɗan adam ko suna tabar da ɗan adam akan tabbatar da abin da yake nufi shine ya nemi fawwala al'amarinsa zuwa ga wani duk inda ka kai inda farko ba ka da abin da mana ba ka miƙa al'amari zuwa ga Allah ba to babu shakka akwai taɓewa ciki yana daga cikin falala wato a tunanin dan adam shi idan aka bar shi da yawa yakan kwankwasa kofa yana zaton a cikin wannan kofar akwai amfani amma mafi rinjayen lokaci sai ya samu kansa cikin wata matsananciyar cutar da ya yi makansa saboda rashin dogaronsa da Allah misali dan adam yana nema a wajen wa zai ci maka a wajen Allah amma kuma idan a cikin nemansa ya tattara ya fa samu to zai iya kauce ma ubangiji ko misali yanzu kawai ka shiga kasuwa ka kasa kuma sai Allah yana ta bada falala kana ta samu kullum kasuwa riba kullum kasuwa riba kana ta tarawa don ba wanda za ka gaya to sai Allah ya warwace ka kuma da rashi to wannan kofar da yanzu Allah ya jarabce ka da ita idan ba a yi sa'a ba za ta halakar da kai da da kake samu ba a sani ba yanzu da ka rasa to in ba a yi sa'a ba har kofar boka sai ka kwankwasa amma a zatonka akwai alheri a wurin ko nawa ne suka samu kuɗi ba su gode ma Allah ba sai lokacin da kuɗin suka fara ƙarewa sai suka ce an sa musu hannu ne wani ce an masa jifa ko kwanan da wani ya rubuta mana tambaya wai awakinsa sun mutu sai wani ce masa ai jifa aka yi masa da yake Allah ya tsare shi ne sai ya fada kan awakin sai suka mutu shi bai mutu ba kaga matsalar dan adam yanzu an kwankwasa masa wata kofa wanda in yi wasa a tsammani akwai amfani amma fi barar a cikin wannan kofar akwai cutaswa wala yin jimin zalik babu wanda yake tsira daga wannan illa tawakkulu ala al-aziz al-ghaffar shi ka da yawa zaka ga mutane an buɗa musu kofar alheri amma saboda ba su da tawakkuli ga ubangiji in wani abu ya faru da wannan to za su iya komawa zuwa ga babi ko kofar da suke tsammanin akwai alheri amma babu alheri a cikinta ina jin ko shekarar jiya na ji wani labarai sojoji suna karyata jirginsu ya yi hatsari a nan wajen bauchi bai yi hatsarin ba haka ne ko? yan sanda ne ko yawa suna musun suna inkarin cewa jirgin su bai hatsari ba amma dai direban da yake Allah ya sa ya iya tuki to shi yasa jirgin ya soka ba tare da ya samu wani lahani ba shi kenan an bar Allah kenan yanzu an manta da Allah yanzu an rataye tsirar da aka yi da direban saboda ya iya aiki falamma najahum ila albarri idza hum yushrikun in muka tsayar da su sai ga sunan duk sun dawo mushrikai kawai ba su da Allah duk an koma an yi shirka kuma saboda yanzu an alakanta tsirar mawarnan abun da iyawar haka kuma yake idan ka samu kudi wani abu ya zai faru to za ka koma wani abu idan ba a yi sa'a ba shi yasa ma ne ce wala yunji min zalik babu wanda yake tsira daga irin wannan matsalar illa tawakkul sai dai masu tawakkuli akan Allah liza ma saboda haka azzama Allah min sha'anin tawakkuli Allah ya girmama sha'anin dogaro gare shi waj'alahu manzilatan min manazilid din Allah ya sanya matsayin tawakkuli ga Allah matsayi ne na addini duk wanda ya dogara da Allah to ya taka matsayin addini ne wannan yana faruwa a harkokinmu a siyasa a sana'a a kasuwanci a dukkan wasu harkoki da ka sani dan adam yakan zubar da ubangiji ya manta dogaro da Allah ya saka wasu ya dogara da su a lokacin ya bude makansa kofar sharri kuma sa'an nan Allah wa qaranahu bil ibadati fi qawli Allah ya gwama tawakkuli gare shi da ibada ya fada a cikin wato suratu hudin aya ta 123 ubangiji da baraka wa ta'ala ya ce abudhu wa tawakkal alai ka bautata ma sannan ka dogara gare shi ashe dogaro da ga Allah nau'i ne na ibada camfi da wani abu ire iren su su kuma shirka ce ga Allah mutum ya kasa dogaro da Allah ya rinka faɗan wasu abubuwa yana kallon su ne suka yi masa kaza su suka zama sababin kaza wannan matsala ce waje hu sababan linili mahabbatillah sannan Allah ya sanya tawakkuli ga Allah Allah ya sanya shi ya zama sababin samun soyayyar Ubangiji duk masu dogaro ga Allah suna samun soyayyar Allah a kansu shi kuma Allah idan ya soka to kiran jibrilu yake ya kira sunan ka ya ce wani kai jibrilu ka shaida ina son wani Allah yake ba da wannan in ya so ka sai ya ba da sanarwa baya barin haka ya ba da sanarwa cewa jibrilu wani ina son sa yanzu kai ma ka so shi Allah ya rataya masa soyayyarsa sa'annan sai ya umurci jibrilu ya ce sama ta bakwai da sama ta shida da sama ta biyar da ta hudu da ta uku da ta biyu da ta ɗaya duk ka gaya wa mala'ikun da suke ciki su so wani kuma fa ana gaya maka sama ta ɗayan nan da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai dukkan girmansu da suke da shi wanda an kwatanta girman kowace ɗaya yana kama da wannan duniyar tamu kamar ka ɗauki taro ne ka sa a tafin hannunka haka sama ta ɗaya ta yalwaci wannan duniyar duk girman ta nan haka kuma sama ta biyu ta wakilci ta ɗaya haka ta uku ta yi mata biyu haka za ka tafi kuma har zuwa ƙarshen ubangiji sannan duk girman su nan manzo Allah ya ce babu wani guri da ɗan adam zai iya sa kafarsa ba tare da cewa mala'ika ne a tsaye a gurin yana bautar Allah ba to mutum nawa ne a ciki ai mala'iku nawa ne a cikin waɗannan samman wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san rundunar ubangijin ka sai shi to dukkan Allah zai umarci Jibril ya ce ka je ka ce duk su sowa ne a bayan ƙasa duk bayan Allah nagartattu sai an sa musu ƙaunarwa ne duk wanda kaga yana faɗa da wannan mutumin shaidani to tawakkuli ga Allah yana jawo maka wannan soyayyar kaga ba a je ga cewa sallar ka tana jawo ma soyayyar ba ka dogara da Allah yana sa ka samu wannan soyayyar a gurin Allah wannan ita ce falalar tawakkuli saboda Allah ya ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogaro gare shi cikin suratu Ali Imran aya ta 159 sannan sai ya sa waja'alahu shartan li husulil iman sai Allah ya sanya tawakkuli gare shi sharadi ne na samuwar imani a zuciyarka duk wanda ya rasa tawakkuli to gaskiya imani ba zai samu ba a zuciyarsa saboda daga ƙarshe hada Allah zai da wani ubangiji ya faɗi wannan cikin suratul ma'ida aya ta 29 Allah tabaraka wa ta'ala yace wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah ne za ku dogara idan dai ku masu imani na haka duk masu imani abubuwa guda uku ne Allah tabaraka wa ta'ala a nan ya nuna na farko mai tawakkuli mai addini ne na biyu mai tawakkuli tawakkulin yana sabbaba masa samun soyayyar Allah na uku shi tawakkulin yana sabbaba masa samuwar imani a zuciyarsa malice maqamun jalil jalilul qadr azimul asa waɗannan abubuwa matsaya guda uku nan suna da girman matsayi suna da girman tasiri a rayuwarka a ce kana da addini a rayuwarka a ce kana samun soyayyar ubangiji a rayuwarka kana samun faruwar imani bayan ka gama darajojin duka gaba da faridatun min rabbil alamin wannan wani abu ne wanda Allah ya farlanta ma kansa daga wajensa babban abin da ake nema a gurin ka shine ka samu tawakkulin kawai Allah zai mayar da kai mai addinin zai sabbaba maka imanin zai sa ka samu soyayyarsa bihi ridar rahman da tawakkuli ne ake samun yardar Allah mai rahama wa bihi man'atun min ash-shaytan da tawakkuli ake samu shaidan ba zai iya samun tasiri a kanka ba Allah zai hana shi tasiri a kanka manzilatuhu awsa'ul manazil matsayin tawakkuli ya fi kowane irin matsayi a rayuwa saboda in ka dogara da Allah nan ne tauhidin kai ke iya tsayawa aqwa sabulu inda subulu inda Allah ba wata hanya da take da karfin kaiwa zuwa ga ubangiji kamar me kamar tawakkuli da Allah wai ba ku gani ba kamar yadda za mu samu a gaba annabi ya ce lau tawakkalu ala Allah haqqa tawakkul da sun dogara da Allah matukar dogaron su ga Allah la razaqahum da zan azurta su kamar yadda Allah ke azurta tsuntsu ka taba ganin rumbun tsuntsu ko ka taba ganin kitchen dinsa ko kuma ka taba ganin account dinsa ko ka taba ganin inda ya tara kuɗi aje ko ka taba ganin inda ya tara abinci kawai in ya ci yanzu sai je ya shiga kurkukun ɗakin sa kawai ya kwanta da safe ya fito yana ɗamfare da cikinsa da yunwa da yamma ya dawo ya ƙoshi tawakkuli ne za ka iya ko sai ka ajiye buhun shinkawa tawakkuli wani matsayi ne wanda Allah yake nuna cewa ya fi kowace hanya ƙarfi wajen samun yalwatuwar ubangiji wa habbu ila kuma hanyar da ta fi soyuwa a gurin Allah a samu ɗan adam musulmi mai tawakkulin gaske amara Allah bihi rasulahu alaihi salatu wassalam Allah ya umurci annabinsa da ya zama mai tawakkuli in Allah zai umurci annabi da ya zama mai tawakkuli dubi suratul ahzab aya ta uku Allah tabaraka ta'ala na cewa wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ka dogara da Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya zamanto abun dogaro idan Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama to ina gare mu wannan shine a takaice falalar me falalar tawakkuli mataki na uku a cikin abubuwa guda tara war rusulu a'immatul mutawakkilin wa qudwatuhum annabawa su ne jagororin masu dogaro da Allah kuma su ne jagororin ababen koyi a cikin dogaro da Allah don haka kamar wanda duk dogara da Allah to yana da shugaba ko kuma yana da shugabanni shugabannin da nasu su ne annabawa su suka fi kowa tawakkuli zuwa ga Allah Kala ta'ala annuhin alaihi salam annabi nuhu ya bada Allah ya bada labari akan annabi nuhu alaihi salam a cikin suratu yunus aya ta 71 Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa hikayar annabi nuhu in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayati Allah fa ala Allah annabi nuhu alaihi salam yayi kira yayi kira ya isar da sakon Allah yayi duk abin da zai kafirai suka harta makirci da sauransu suna mugun tanadi sai ya fito kanara yace in kana kabura alaikum maqami idan matsayina na in muku wa'azi in hana ku abin da Allah ya hana in umurce ku da abin da Allah ya umurce ku idan wannan matsayin da nake da shi a cikin ku ya muku nauyi ya muku girma ba kwa kansa har ya kai kuna tanade tanadan kashe ni yace wa tazkiri bi ayatillah da wa'azantar da ku da nake da tunatar da ku da nake da ayoyin Allah to fa ala tawakkal ni ga Allah na dogara yace fa ajmi'u amrakum ku tattara al'amarin ku gaba ɗaya ku haɗu ku yi ittifaƙi sun ne, sa'an nan ku yi mun tanadi da makircin da duk za ku wala tun ne, kada ku saurare ni ku je ku yi duk abin da za ku cikakken dogaro kafiran zamanin safa gaba ɗaya musu wannan ƙalubalen ko yanzu kai ko yan sanda guda uku ne awara ka ce su yi abin da suka ga dama ba da ba za ka iya wannan ba ko fa ajmi'u amrakum ku tattara al'amarin ku gaba daya sun makidu ne nan kuma tanadi wala tunziru kada ma ku saurare cikin mutane waye zai iya wannan ashe annabawa su ne jagororinka wajen tawakkuli duk yadda ka kai da tawakkuli akwai wanda suke gabanka su ne annabawa jagororinka ne wa Khalilu khalil alayhi salam khalil annabi ibrahim alayhi salam ya faɗa cikin suratul mumtahana aya ta 4 yana cewa rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al ya allah gare ka muka dogara wa ilayka anabna wa ilayka al kuma gare ka muke mayar da al'amuranmu, kuma gare ka ne makomar mu take ya allah kun san da annabi ibrahim an yi majajjawa da shi ko aka jefa shi cikin wuta wadda wasu kiskosin suna cewa ya ce hasbunallah wa ni'mal wakil wanda an ce da shi da annabi ibrahim a da shi da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi wannan shi lokacin da aka jefa shi a wuta shi kuma annabi lokacin da kafirai suka haru ya ce hasbunallah Allah ya isa mana shi da cikakken dogaro wanda da wannan dogarar mai Allah ya mayar da wutar ta zamanto ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim wanda ya cika tawakkuli Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa mafita akwai wani bawan Allah da ake bada labarin yana jin cikin littafin nan na alkalimu tsayyib inda ban manta ba ya kawo labarin wanda wani bawan Allah ya karanta wa man ya tawakkal wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa ya ce to ya dogara da Allah amma bari ya shiga daji ya kuma zauna a inda ba kowa ya ko Allah zai bashi abinci an gane ya kuma yi hakan din ya shiga kogon dutse ya kuma zauna bai da ruwa bai da abinci saboda Allah ya ce in dai ka dogara da ni zan sanya maka mafita yana nan a ciki babu abinci babu ruwa sai Allah ya tada hadiri ya tada hadiri ga ruwa yana shirin saukowa ga makiyaya da dabbobinsu ba su da mafaka sai suka shiga kokon dutsen shi kuma yana ciki suka shiga da abincinsu da ruwansu da komai sai suka ga kamar mutum ne fa a ciki mutum ne ya ƙi magana saboda in yi magana ma kamar ya bude hanya da haka shi ba zai magana ba ka bude abinci za su ce suka ce suka masa kai ya ƙi magana suka ce ayya wannan ya ta sosai gara su rinka gutsurawa suna sa masa a baki <laughs> to kaga yadda ubangiji yake tawakkul wani abu ne wanda Allah yake yi wa mutane masu daraja yake ba su irin wannan shi sa annabi Ibrahim alaihi salam har ma ana cewa wasu ne nake wasu sun zo su taimaka mishi yace a ah, Allah tabaraka wa ta'ala shi ne zai fitar da shi wallahi a'lam wa qala hud alaihi salam annabi hud tunda mun ce annabawa su ne jagororin masu tawakkuli annabi hudu ya faɗa a cikin suratu hudu a ayata hamsin da shida yana ce musu inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha annabi hudu ya ce musu ni na dogara ne da Allah ubangiji na ubangijin ku? babu wata dabba wanda take taka ƙasa ta yi tafiya na ɗan adam ko sauran kwari ko sauran dabbobi face Allah tabaraka wa ta'ala shine mai riko da kwakwalwar wannan dabba. mahallin shahid namu shine tawakkaltu ala Allah yaqub alaihi salam annabi yaqub ya zo cikin suratul yusuf aya ta 66 ko 67 yana cewa inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun yana cewa babu wani hukunci face hukuncin Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ne da Allah wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun duk al mutawakkiluna masu dogaro akan Allah suke dogaro annabi shu'aibu alaihi salam shi ma ya faɗa cikin suratu hud a aya ta 88 ubangiji tabaraka wa ta'ala na hita mana labarin sa yana cewa wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni yace dacewa ta da cin nasara ta da mawafaka ta ba ga kowa take ba illa gawa Allah tabaraka wa ta'ala na dogara gare shi kuma wa ilaihi uni gare shi da nake mai da al'amarina wa qala rasulullah li aqwamihim manzannin Allah dukkansu sun gaya ma mutanensu su suka ce wa malana Allah na tawakkala ala Allah wa qad hadana subulana dubi suratu Ibrahim aya ta 12 annabawa gaba ɗayan suka ce menene a gare mu da ba za mu dogara ga Allah ba wa qad hadana subulana gashi Allah ya shirye da mu tafarkin mu madaidaici ya dora mu akan dogaro da shi Allah tabaraka wa ta'ala wani bawan Allah daga cikin jama'ar fir'auna wanda yayi imani shi ma Allah ya hikaya mana labarin ka cikin suratul ghafir aya ta 44 yana cewa wa qala mu'minun min ali fir'auna ko wani mai imani daga cikin mutanen fir'auna ga abin da yake cewa wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad yace ina mika al'amari na zuwa ga Allah mika al'amari zuwa ga Allah shi ma dogaro ne da ubangiji Allah mai gani ne da bayinsa wani bawan Allah cikin magabata yace ah ta yaya mutumin da damuwa ta ishe shi mutumin da yake jin tsoron ana shirya masa makirci mutumin da yake da damuwa a sha'anin rayuwa ya manta da wannan fadin Allah wa fawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ay Allah ta fa waqahum Allah sayiat ma makaru duk abin da suka shirya na makirci sai Allah ya kiyaye su don haka wannan yana daga cikin mabudi da dan adam in damuwa ta ishe shi ya rinka wannan wannan al'amarin wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad kana mika al'amarin ka zuwa ga Allah Allah mai gani ne da halin bawa ya ce zai kare ka daga dukkan mummunan abin da masu aikatawa suke aikatawa wa fi matla'in nubuwa wa tanzili amrun bit tawakkuli wa annahu yaftahu al-mughlaq yana nuna maka cewa Aban buɗin annabta da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma buɗe masa wa'ayi da saukar masa da ayoyi akwai umurnin tawakkuli ga Allah ka dogara da Allah kuma yana nuna shine yake buɗe wani abin da yake da rufe wani ya ce iqra wa rabbukal akram waja'alahu Allahu sifatan li ahli al-iman yatamayyazuna bihi amman siwahum wato Allah Ta baraka wa ta'ala ya bambanta ko ya sanya wannan ya zamanto siffa ta waɗanda suke da imani waɗanda suke bambantuwa da sauran waɗanda ba su ba Allah ya bude annabtar annabi da cewa ikra wa rabbukal akram ubangijinka shine mafi girma mafi girma ku shi ya kamata ka yi ta'alluki da shi shi ya kamata ka dogara zuwa gare shi shi yasa ubangiji yace innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun suratul anfal aya ta biyu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ai su mu'minai na hakika su ne waɗanda idan an ambaci Allah zukatansu sukan firgice su razana su koma zuwa ga Allah in an karanta ayoyin Allah a kansu tana ƙara musu imani sannan kuma a kan ubangijinsu suke dogara masu dogaro da Allah shaitan da kansa la sultana lahu ala alallazi na amun shaitani da shi da jama'arsa ba su da wata fawa a kan waɗanda suka zamanto wato masu dogara da Allah ubangiji ya faɗa cikin suratun na'al aya ta 99 yana cewa innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun Allah yace a ai babu wata hujja ga shaytan akan waɗanda suka yi imani kuma suka dogara da Allah a baya mun wuce cewa za ka samu abubuwa guda uku yanzu ana an samu ƙarin na hudu cewa shaidan bai da iko a kanka matuƙar ka dogara da Allah duk fitinar shedan da duk makircinsa da yaudararsa da yadda duk yake shigan ma adam in dai ka dogara da Allah bai da fawa a kanka bai isa ba والتوكل مانع من عذاب tawakkuli ga Allah yana hana ɗan adam shiga azabar Allah ubangiji ya faɗa a cikin suratul mulk a aya ta 28 zuwa 29 yana cewa a ra'aitun in ni Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujiru al-kafirin min azabin alim qul huwa rahmanu Aman Na'bi wa alayhi tawakkalna ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa gaya musu su baka labari mana ko ban labari in Allah yana son ya halakar da ni bar wannan duniyar to wane ne zai tsairatar da waɗanda suka kafirta idan Allah ya halakar da ni ko ya mini ra'ama wane ne zai tseratar da waɗanda suke kafirai daga azaba mai radadi gaya musu Allah mai rahama ne wanda muka yi imani da shi kuma wa alaihi tawakkalna wani yana maka tawakkuli yana ana ka shiga cikin azabar Allah ranar tashin alkiyama wa mujibun li jannati kama qala ta'ala tawakkuli yana wajabta ma dan adam a shigar da shi aljanna ubangiji ya faɗi wannan a cikin suratul ankabut aya ta 58 zuwa ta 59 ubangiji yana cewa wallazina amanu wa amilus salihat lanubawwi annahum min aljannati ghurafan تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وبنجد يتي waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari lanubawwi annahum wallahi zan zaunar da su min aljannati daga cikin aljanna zan zaunar da su ghurafan benaye gidan sama Allah ya zan zaunar da su tajri min tahti al-anharu qorama tana gudana a karkashin gidajensu suna madawwama a cikinta ma dalla ladan masu aiki su ne allazina sabaru waɗanda suka yi haƙuri wa ala ya yatawakkalu kuma suna dogaro ne wato da ubangijinsu kai mala yace bal ma na hakan? masu dogaro da Allah na haƙiƙa ba na wasa ba Ya yadkhuluna jannata rabbihim za su shiga aljannar ubangijinsu bi gairi hisabin babu hisabi ba hisabi za su shiga aljanna kama wasafahum nabiyuhum bidhalik fi qawli kamar yadda Allah ya siffanta su annabinsu ya siffanta su da fadin sa da yace humul ladina la yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi Imam Muslim ma ya fitar da wannan hadisi yace su ne waɗanda wato ba su da abin nan camfi ba sa irin lalar an gane kuma sa'an nan ga ubangijinsu suka dogara mahallin shahid wa ala rabbihim yatawakkalun za su shiga aljanna babu hisabi Allah zai saka su aljanna wa awsa an sallallahu alaihi wa sallama ibn abbas bitawakkul bitawakkul wa huwa gulamun saghirun لتأثيل الأقيدة في نفسه في باكور حياته فقال له يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاه وإذا سألت فاسأل الله فإذا استعنت فاستعن بالله annabi ya yi wasiya ga ɗan abbas da ya zama mai dogaro da allah yana ɗan yaro ƙanƙari domin tabbatar da aƙida a cikin ransa ta dogaro da allah a cikin safiyar wato rayuwarsa wanda yana ɗan yaro kankani a wannan lokacin annabi ya ce masa ya kai yaro kiyaye Allah zai kiyaye ka ka kiyaye Allah za ka same shi daura da kai idan za ka yi roƙo roƙi Allah kaɗai, idan za ka nemi taimako nema a gurin Allah shi kadai wannan tawakkuli ne ga Allah tabaraka wa ta'ala qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim yana cewa التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإنسان ولجميع الأعمال الإسلام وإن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس ابن القيم يكتوى توكلي ga الله دوغرو دا الله أصل الشيء أصلي ندك كم وصل مقامي da ka sani na imani duk إيماني to babu abin da ya kai tawakkuli wannan shine kololuwar matattarar matsayar imani kada ka zo ka ce wa mutane kana da imani baka da tawakkuli ga Allah idan wani abu ya faru za ka iya cewa wani wannan abun kuma ya zagaye cikin mata ya zagaye cikin maza ya zagaye cikin masu siyasa ya zagaye cikin 'yan kasuwa ya zagaye cikin waɗanda suke masu ofis-ofis kowa yana cin kafar kowa ana tsafi kowa yana cin kafar kowa tsafi za ka gama tsafin ga kowa inda za ka ji dan duk komai ya jiri ala la yana tafiya ne akan kaddarar Allah ba abin da za ka iya in gaga kawai ka dace to ya dace ne da kaddarar ubangiji sai shaidan kuma ya baka dama ka halaka shi kenan tsafi yanzu irin tsafe-tsafen da ake Allah kaɗai ya sani ana nan ana tafi saboda ka ibnu qayyim yace at-tawakkulu aslun li jami'i maqamatil iman tawakkuli shine matsayi shine asali na dukkan matsayin imani wal insani da kyautatawa wal jami'il a'malil islam dukkan ayyukan musulunci suna buƙaran dogaro da Allah wa inna manzilatahu minha matsayin ima matsayin tawakkuli akan imani da matsayin tawakkuli akan ayyukan musulunci kamar matsayin ar rasu ne min al-jasad matsayin kai ne a cikin jiki idan aka sare kai mai amfanin jiki idan aka rasa tawakkuli mai amfanin musuluncinka bai ya shi wannan ita ce gaskiyar magana da zarar ba ka da tawakkuli to ba maganar musuluncinka don ka rasa Allah ka rasa dogaro da Allah wannan gabar tana da matsalar gaske kwarai mutane har canfi suke wani ya ga tauraruwa ma sai ce bana za a yi kaza wa ya ma wani in ya ga wani abu ya ce kaza ai dama tun da muka ga ruwa ya ɗauke da wuri za a yi kaza in jiwa ko tun sanyin nan da zarba suke cewa kaza da kaza eh, kai ne da yin sanyi ba ɗaya naka duk waɗannan camta-camta ne wanda suke shi zama annabi yace wasu suna cewa da taurari sai za a yi kaza za a yi kaza wani ya ga cewa idan bai yi kaza ba ai kaza ne fi tawakkuli a cikin tawakkuli rahatul bal idan mutum ya samu tawakkuli yana samun hutun al'amuransa duk wanda ya zama mai tawakkuli ga Allah sai ya samu hutu amma wanda ya kasa dogaro da Allah to kullum a cikin canfi yake daga ya ji ciwon kai sai fara tunanin ai wane ne shi kullum bai da Allah kullum tamfi duk abin da ya taba shi shi kenan a tsorace yake a cikin rayuwa gaba daya hankalinsa a tashe saboda bai dogara da Allah ba Wasu fil hal a cikin tawakkuli ake samun tabbatuwar hali nagartacce wanda zaka zama to lafiyayyen mutum wa dafu kaidil ashrar a cikin tawakkuli ake samun tunkudewa a samu dafa'i na sharrin masharranta ba abin da zai same ka in ka dogara da abin da annabi ya zo da shi da addu'o'in da a ayi na tsari da sauransu ka yi su kawai ka bar ma Allah al'amarin wa min aqwal asbab allati yadfa'u biha al-abd ma la yaqiqu bil adha khalqi wa zulmihim kuma dogaro da Allah shi ita ce hanya ita ce sababi mafi karfi waɗanda suke tunkuɗe ma bawa abin da shi bawan ba zai iya tunkuɗe ma kansa ba na daga cutarwar mutane da zaluncin mutane idan ka gaya ma Allah kai roƙon Allah ka zauna shi kenan za a tunkuɗe maka abin da ƙarfinka bai isa tunkuɗe ma ba za a tunkuɗe maka zaluncin da wani bai isa tunkuɗe maka ba zai shi Allah wa bihi qata'u tama amma fi aidin nas da tawakkuli ne dan adam yake yanke kwadayinsa da abin da yake hannun mutane sai ya mayar da kwadayinsa zuwa ga Allah kamar da na gaya muku da ko abu ne ya faru da mutum sai ya ce maka gwamnati yanzu duk kwadayinsa ya koma gawa zai yi ta yawo kuma ba zai samu ba sau da wanda ya dogara da Allah sai ya zama kwadayinsa ya tattaru zuwa ga Allah ya rabu da kwaɗayin abin hannun mutane su ila imamu ahmad an tawakkul an tambayi imamu ahmad akan tawakkuli fa qala sai ce huwa qat'u al bil ya's min an-nas wato shine yankewar dukkan wata kauna daga wajen mutane ka mayar da ita wajen Allah tabaraka wa ta'ala dukkan abin da kake nema ka yadda shi zuwa ga Allah shi Allah kuma sai ya turo wani ya zo ya maka ba yadda ya iya والتوكل على غير الله ظلم وامتحان للنفس rashin dogaro da ai dogaro da wani Allah zalunci ne wallahi ka zalunci Allah in ka dogara da wani ka zalunci Allah kuma ka tozartar da kanka ka tozartar da kanka don baka ba mu kanka kima ba wa su'alul makhluqi lil makhluqi su'alun min al faqir lil faqir tambayar wani mahalit halittacce halitta ne kai ni halitta ne kai ma halitta ne ka je kai ta roƙon wani to roƙo ne zuwa ga mabukaci zuwa ga wani mabukacin ya kamata ka roƙi Allah ne kawai shine mai biyan bukata ya yi wannan su antumul fukara. kamar yadda wani bawan Allah yana da ɗan uwa mai minhajul abin nan salihin ya kawo wannan kesar yana da ɗan'uwa yana da kuɗi saboda haka bayi da abinci sai ya fita da niyyar zai je ya roƙi wannan ɗanguwan nasa yana tafiya sai ya samu masallaci an cika ana sallah sai shi ma ya jona ya tsaya aka yi sallah da shi bayan an yi sallah sai ya ga kowa kawai hankalinsa yana wajen ubangiji ya ce ah, don haka ne shi me yasa ba zai mayar da al'amarin nan zuwa ga Allah ba don me zai je wajen dan uwansa ya roke shi abinci ba zai je ba sai ya fasa kawai sai ya ci gaba da gaya ma Allah yana cikin masallaci yana gaya ma Allah sai kuma Allah ya cusa zuciyar dan uwansa wani naka yarda gidansa ba su abinci ɗebi abinci yasa aka ɗebi abinci aka kai gidansa shi yana masallaci ya ce idan ya zo a gaya masa an ba bashi abinci ya dogara da wa kai ba za ka iya wannan ba shi za ka zama ɗan keje ke ayya ka bar wanda za ka samu a gurinsa ko ka samu wanda ba za ka samu ba a gurinsa wani bawan Allah cikin magabata bai da abinci ya nema ya rasa ya nema ya rasa ya dawo ya gaya matarsa bai samu ba ya sake fita bai samu ba ya dawo ya sake fita ya dawo bai samu ba da ya fita na hudu kafin ya dawo ya dawo ya zo ya zauna bai samu ba sai mata ta ɗauki ruwa ne ta zuba a tukunya ta tsora a kan wuta don ta kwantar masa da hankali kasa irin wannan matar samun ta ma da wuya don kawai hankalinsa ya kwanta tukunya tana kan wuta a jima yunwa tana mutan sai ce abin da kika yi din nan bai kare ba ne har yanzu sai <laughs> bai kare ba a kawai take ita ba a take yi saboda haka yi hankalin sai kwanta ko bacci zai dauke shi babu bacci ya dauke shi sai ta ji za ta sauke tukunyar ruwa ya ta tafasa ba komai a ciki ko da ta bude sai ta samu ganyayyaki da abinci an hada gwatai a cikin tukunyar da nama da komai a ciki to mamaki ya ishe ta ta ina wannan abu ina dai bata sa komai ba ta kuma ta jin ta ce to gashi nan yaya yi ta dauki labari ta gaya maka ta ce to yanzu ya ce to wannan abincin ba zai iya ciwa ba don ya tumata su yi tambaya tukunna aka samu masana bayan Allah nagartattu suka ce ai dama haka ne wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu yawwa duk wanda ya dogara da Allah Allah ya isan masa yanzu kai Allah da ya isan maka a ci abinci ba matsala tawakkuli kenan saboda ka yanzu kai madadin ka zauna ka yi alwala ka yi sallah a guda biyu ka ce ma Allah ina roƙonka ya Allah ka bani gidan wani Allah da zaka tafi shi kuma in ya buɗe gate ɗinsa yana cikin mota ko sauraron ka ba zai ba fi zai wuce ka wulaƙantar da kanka shi yasa yake ce maka at-tawakkul ala ghayri llahi zulmun wa imtihanun lin-nafs wulaƙantar da kanka kake yanzu fa lamari ya kai matasa wai ko taro kuke mitin fa sai kawai zo su tsaya a gurin wai dole in kun fito shikenan su ba su da komai sai wannan haka za su mutu cikin asara idan dai ba su canza ba babu ilimi babu addini babu kuma biyan bukata kullum a cikin kaskanci yake saboda babu dogaro da Allah qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace wa alam na al ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi dhikri rabbika sallallahu alaihi ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد الله عليك